صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Radio Hausa BOH ne ke magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wani ranar ta Asabar. Masu mu Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma na cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da Afirka a yau bayan sa akwai mu da shirin nan namu koyi harshen Farisanci daga nan sai tafsirin Alkur'ani mai tsarki da muka saba ka muku a dalilin wannan wata na Ramadana mai alfarma muna kuma ɗauke da shirin na tarbiyyar iyali sai kuma shirin duniyar mu a yau waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu ka muku da fatan kuma za a kasance a tare da mu. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar goma sha shida ga watan Maris ɗin shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda daidai da shida ga watan Ramadan na shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru tamanin da biyar da suka gabata a ranar irin ta yau wato sha shida ga watan Maris ɗin shekara ta alif ɗari tara da talatin da tara kafin yakin duniya na biyu jamus karkashin nazi ta mamaye czechoslovakia saboda haka bayan austria jamhuriyar czechoslovakia ita ce kasa ta biyu da jamus ta mamaye sojin kasar ta jamus mame shude tendland a czechoslovakia a ranar 30 ga watan satumba shekara ta 1938 sannan kuma suka mamaye dukkanin kasar a rana irin ta yau masu kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau 16 ga watan maris din shekara ta hudu al'ummar crimea suka kada ƙuri'ar amincewa da sake komawa karkashin jagorancin ƙasar rasha bayan faduwar gwamnatin tsohon shugaban ƙasar ukraine viktor yankovic da kuma takun saka tsakanin rasha da ukraine rundunar sojan ƙasar rasha a tashar ruwa ta sevastopol ta kwace iko da yankin crimea sannan kuma sojin rasha suka shiga yankin na crimea da gwamnatin rasha ta gudanar da zaɓen raba gardama a yankin domin halasta matakin ganin cewa galibin al'ummar crimean 'yan asalin ƙasar rasha ne sun koma ƙarƙashin shugabanci na rasha da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a ranar irin ta yau 16 ga watan maris din shekara ta 1977 aka kashe fitaccen ɗan siyasar ƙasar labanan kamal john blatt an haifi kamal jumblat a ranar 6 ga watan disamba shekara ta 1917 a kudancin beirut tun shekara ta 1952 ne dai jumblat ke fafutuka a bangaren adawa ya kuma samu damar hamɓar da gwamnatin bashar alkhuri a lokacin daga shekara ta 1965 a hankali ya ɗauki makami kuma ya kafa jam'iyyar pro-soviet kamal jumblat ya zama mai goyon bayan gwagwarmar falasinawa bayan yakin kwanaki shida na shekarar ta 1967 tsakanin larabawa da isra'ila sannan kuma jim blad ya zama babban sakataren kungiyar larabawa mai goyon bayan palestino a shekara ta 1972 shekara ta 1976 ya yi kakkausar suka ga shiga sojin syria a cikin kasar labanan domin kawo cikas ga shirin syria ya zagaya turai da kasashen larabawa amma abin ya ci tura a ƙarshe dai an kashe kamal jambulat a tsakiyar watan maris din shekara ta 1977 a hannun abokan hamayyarsa na siyasa yana da shekaru 60 a duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa rediyon vhh iran da ke karkashin hausa tv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 wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 ashirin manadar kuwa daga misalin karfe 7 da minti 20 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana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 masu sauraro sallama da fatan kuma an sha ruwa lafiya hassan barka ne ke muku lalemar habin a cikin shirin namu na wannan lokacin to shirin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu isra'ila ta kashe falasɗinawa fararen hula 36 a cikin gida guda galibin su mata da kananan yara bakin haure 34 ne suka ɓace yadda da aka gano gawawakin wasu biyu a gaɓar ruwan ƙasar tunisia an yanke wani ba amurke hukuncin ɗaurin shekaru 40 a gidan kaso sakamakon kashe wasu 'yan ƙasar senegal su biyar yanzu kuma ga labaran da ke da ke a ci gaba da kaddamar da hare da isra'ila take yi a kan fararen hula a yankin zirin gaza ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya sanar da cewa mutane 36 yawancinsu mata da kananan yara ne suka rasa rayukansu a wani harin da isra'ila ta kaddamar a kan wani gida a yammacin nusirat a zirin gaza wasu rahotanni sun bayyana cewa jiragen yakin isra'ilan sun kai wani mummunan hari ne a garin rafa wanda ke kudancin zirin gazan an kuma sanya ido akan wasu hare-hare guda biyu a kusa da yankin wadi gaza kuma an kai hari biyu a kusa da makarantar malaysia a arewacin sansanin nasirat da ke tsakiyar zirin gazan a yankin khan yunus kuwa sojin isra'ila sun kai farmaki a kan wasu gidaje inda suka yi ruwan wuta sannan kuma suka kashe wasu suka kuma jikata wasu 'yan falasɗinu da dama har yau wasu bayanai sun bayyana cewa sojin isra'ilan sun harba makamai masu lizami akan wasu gidaje waɗanda ba a yi tantance bannar da hakan ya jawo ba ma'aikatar lafiya ta yankin zirin gazan ta sanar a jiya juma'a cewa adadin waɗanda suka shahada zuwa yanzu sakamakon hare-haren kisan kare dangi da isra'ila take kaddamarwa kan zirin gazan ya kai mutane 31,490 da kuma jikata wasu 43 da 973 tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekarar ta gabata bakin haure 34 da suka bace a kokarinsa na tsallakawa zuwa nahiyar turai yadda aka gano waki biyu a kudu maso gabashin gabar tekun tunisia a jiya juma'a a yadda jami'an gabar tekun suka ceto wasu 34 kuma banda jirgin ruwa da ke dauke da su ya natse hukumar tsaron gabar tekun kasar ta tunisia a cikin wata sanarwa wadda ta fita ta ce akwai mutane saba'in a cikin jirgin ruwan kafin nutsewarsa jami'an sun kada cewa rundunar tsaro ta gabar tekun tunisia wadda take yankin zarsis a yankin kudu maso gabacin tunisiya sun samu nasarar dakile wani yankuri da wasu bakin haure suke yi a kokarin na tsallakawa ta barauniyar hanya ta wannan teku kuma tsaron kasar ta tunisia ta ce tana ci gaba da neman bakin da suka bata waɗanda suka tsira sun shaida wa hukumomin cewa sun yi tafiya ne daga wata ƙasa mai makwabtaka da ƙasar ta tunisia kafin jirgin nasu ya kife tunisia da libya dai su ne manyan ƙasashe da bakin haure kan yi amfani da su a matsayin zango daga arewacin afirka zuwa nahiyar turai da da ta haddasa mutuwar dubban mutane to jama'a masu kada sha'afa labarin sana zo muku ne daga hausa radio tehran an yankewa wani ba amurki hukuncin ɗaurin shekaru 40 a gidan kaso akan kashe wasu 'yan kasar senegal su biyar an kama matashin da laifi da hannu na haddasa wata gobara wadda ta yi sanadin mutuwar mutane biyar waɗanda dukkaninsu 'yan kasar senegal ne kuma 'yan gida guda ɗaya daga cikin matasan guda uku waɗanda ake zargi da haddasa gobarar a wani gida a denver wanda gobarar ta kashe 'yan gida ɗaya dukkaninsu mutane biyar 'yan kasar senegal yanki masa hukuncin daurin shekaru 40 a gidan kaso a lokacin da lamarin ya faru dai ana zargin matasan sun hada gobarar ne domin ramo gayya akan wata waya wadda aka sace wadda akan kuskure aka bibiye ta zuwa gidan gavan seymour mai shekara goma sha tara da haihuwa ya amsa laifin da ake zargin sa da aikatawa na hannu a kisan a ranar biyar ga watan agustan shekara ta dubu da ashirin inda suka haddasa wata gobara wadda ta kashe wasu 'yan kasar senegal guda biyar a gida guda alkalin gundumar denver karen brody yanke masa hukuncin ɗauri mafi tsauri ranar juma'a ta gabata kamar yadda jaridar denver post ta rawaito shugaban kasar sudan ta kudu salva kiir ya sallame ministan kuɗi na kasar ba tare da bayar da wani dalili kan yin hakan ba duk wani dai sallamar tana zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke fama da hauhawar farashi da kuma karewar darajar kudin ƙasar an sanar da korar bak barnaba daga aikinsa ranar juma'a inda aka karanto kudirin shugaban ƙasar na korar ministan a gidan talabijin a dai lokacin da matsalolin tattalin arziki ke ƙara karuwa a ƙasar sudan ta kudu wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati sun shafe watanni shida ba tare da albashi ba a 'yan watannin baya-bayan dai kudin ƙasar su da kudu wato fam ya rasa darajarsa matuƙa idan aka kwatanta da dalar amurka wanda hakan ya jawo hawa farashin kayayyakin masarufi a ƙasar sudan ta kudu na ci gaba da gwagwarmaya sakamakon cewa ƙasar wadda ta sha fama da yakin basasa tsakanin shekarun 2013 zuwa 2018 na ƙoƙarin farfadowa hakanan kuma ta dogara ne daga sayar da ɗanyen man fetur take domin samun kudaden shiga a watan yulin shekara ta 2020 wani jami'in babban bankin sudan ta kudu ya sanar cewa kudaden waje na kasar sun kare wanda hakan zai ci gaba da suka kasar a cikin mawuyacin hali da kuma sanya kudaden kasar su kara karewa da kuma hawa farashin kayayyakin masarufi ministan mai shekaru 43 an naɗa shi ne a matsayin ministan kuɗi a watan agustan bara kuma ya gudanar da ayyukan sauyi daban-daban a cikin gwamnatin sudan daga ciki har da kokarin koran ma'aikata na bogi da kuma toshe wurare waɗanda kudaden haraji na ƙasar ke sulalewa to jama'a masu wurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a da Abdullahi Salihu Usman kasana ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma farawa da shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun rahotannin da suke bayyana yadda yakin Sudan ya ruguza makarantu tare da raba ɗalibai da matsugunansu inda da masana da masharhanta suke bayyana cewa yakin kasar ta sudan ya janyo tsawaita matsalar ilimi a kasar da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. miliyoyin ɗalibai a sudan na fuskantar makoma mai cike da rudani yayin da ake ci gaba da gwabza yaƙi da ake yi tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa wanda yaƙin ya mame kusan jihohi tara daga cikin goma sha takwas na ƙasar inda tsarin ilimi ya wargaje gaba ɗaya sakamakon gudun hijira da kuma barnata cibiyoyin ilimi da ake yi kamar yadda ɗaruruwan makarantu da suke yankuna masu tsaro suka zame sansanonin 'yan gudun hijira waɗanda suka gujewa faɗan da ake yi a yankunansu. rikicin da ya shafe tsawon watanni tara ana ci gaba da yi yayin da ya yi sanadin kauracewar mutane daga gidajensu waɗanda suka doshi mutane miliyan shida waɗanda rabinsu yara ne da wasu kimanin miliyan ɗaya da ɗigo biyar da suka nemi mafaka a ƙasashen da suke makwabtaka da sudan ƙididdiga tana nuni da cewa kusan yara miliyan biyar ne ke samun kansu cikin tarko a yankunan da ake fama da rikici kasadar rasa muhimman hanyoyin samun ilimi da kuma ayyukan kariya a cewar ƙungiyar save the children yayin da faɗan ya ƙara ƙamari a wajen babban birnin ƙasar Khartoum. Kakakin kwamitin malamai na ƙasar Sudan Sani Albakir ya tabbatar wa tashar talabijin ta Al Jazeera cewa galibin manyan cibiyoyin ilimi a yankunan da rikicin ya shafa ba su shirya karɓar ɗalibai ba saboda lalata su sakamakon tashe-tashen ko amfani da su a matsayin dandalin yaƙi da dabarukokin soji. kakakin kwamitin malaman ya tabbatar da cewa an mayar da makarantu da dama a wuraren da suke da aminci da tsaro a matsayin matsugunan 'yan gudun hijira inda ya yi nuni da cewa ɗalibai miliyan goma sha ɗaya da ya kamata a ce sun kasance a makarantu ba su zuwa makarantun a tsawon wannan lokaci da aka shafe ana yaƙi a ƙasar albakir ya yi nuni da cewa sama da yara miliyan uku a matakin farko na ilimi na ɗaya da na biyu da na uku a halin yanzu suna fuskantar barazanar jahilci sakamakon daɗewar da suka yi ba su zuwa makaranta kamar yadda wasu ɗaliban makarantun sakandare kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari su ma suke fuskantar wata makoma da ba a san alƙiblarta ba bayan an kasa kammala gudanar musu da jarabawar da aka shirya yi a watan mayun shekara ta 2023 da ta gabata. waɗannan cikas a cewar mai magana da yawon kwamitin malamai sun haifar da babbar barazana ga makomar ɗalibai da kuma yanayin ci gabansu a harkar ilimi a makarantun sakandare a shekara ta biyu da na makarantun tsaka-tsakiya waɗanda dukkaninsu suka shiga cikin mawuyacin hali a cewar asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef kimanin yara miliyan goma sha tara a sudan ba su zuwa makaranta alƙaluman da ta sanar watanni shida da suka gabata bayan fara yakin basasa a sudan inda ta yi gargaɗin bullar bala'i ga dukkan tsarin ilimi a ƙasar a cikin wata sanarwa da asusun na unicef ya fitar a watan oktoban da ya gabata ya bayyana cewa kimanin yara miliyan shida da digo biyar ne suka rasa damar zuwa makaranta saboda karuwar tashe-tashen hankula da rashin tsaro a yankunan su tare da rufe akalla makarantu dubu goma da ɗari hudu a yankunan da rikici ya shafa sama da yara miliyan 5.5 da ke zaune a yankunan da yakin bai shafa ba suna jiran hukumomin yankin su tabbatar da yiwuwar buɗe makarantu wakilin asusu na unicef a sudan mandi favrin ya ce sudan na gab da zama gida mafi muni a fannin ilimi a duniya ɗalibai suna fuskantar mafi munin yaƙi tsawon fiye da rabin shekara bayan tilasta musu barin tafiya makaranta domin koyon ilimi yayin da malamai suke cikin haɗarin fadawa cikin ƙangin rashin aikin yi wanda hakan ke barazanar mummunar makoma gare su ga dukkan alamu zafafan faɗan zai kai ga jihohi da dama wanda zai ƙara yawan ɗaliban da ba su iya samun ingantaccen ilimi a ƙasar gidan talabijin na aljazira ya sanya ido kan rufe makarantu a jihohi da dama da suka hada da kaslan kasala da gadarif da suke gabashin kasar waɗanda ke cikin yankunan da yakin bai shafa ba sai dai akasarin gine-ginen jihohin an mayar da su wuraren saukar 'yan gudun hijira musamman waɗanda suka fito daga jihohin kurdufan da aljazira malamin makarantar firamare da sakandare elias basil ya kiyasta adadin ɗalibai a sudan miliyan goma sha ɗaya maza da mata da suka hada da miliyan tara a matakin firamare da matsakaita waɗanda za a raba a tsakanin kusan makarantu dubu ashirin da biyu a faɗin ƙasar inda ya gargaɗin bullar koma bayan su a fagen ilimi da yawaitar jahilci matukar aka ci gaba da fuskantar masifar yaƙi a ƙasar baya ga taɓarɓarewar shugaban tattalin arziki a zantawarsa da gidan talabijin na aljazira basir ya bayyana imaninsa da cewa gudun hijiran miliyoyin iyalai wata alama ce mai hatsarin gaske ta makomar tsarin ilimi yana mai cewa kashi uku na malamai ɗaliban manyan makarantu da ƙanana a sudan sun kasance a birnin khartoum inda ake gwabza faɗa mafi muni wani masanin harkar ilimi a kasar sudan ya bayyana yanayin ilimi a halin yanzu a matsayin lamarin da ya shiga rikici mafi muni sakamakon masifar da harkar ilimi take fuskantar kalubale a sudan tun farkon fara karatun boko saboda duk yaran da suka kai shiga makaranta suna cikin hadarin fadawa cikin jahilci a kananan aji da kuma taɓarɓarewan karatunsu a manyan makarantu Fasil ya soki rashin taɓuka komai daga ɓangaren ma'aikatar ilimi da tarbiyya dangane da wannan rashin makomar ilimi a ƙasar da kuma rashin sanin yadda lamarin zai dosa ya yi nuni da cewa ceto harkar ilimi yana faruwa ne da dakatar da yaƙi da samar da wurare da hanyoyi masu aminci yana mai jaddada cewa a halin yanzu dukkanin cibiyoyin ilimi ba su cancanci karɓan ɗalibai ba bayan an lalata su ko kuma mayar da su wuraren fakewar 'yan gudun hijira baya ga mayar da wasu makarantun barikokin soji Basil ya tabbatar da cewa za a dakatar da karatu a dukkanin jihohi biyar na Darfur da kuma jihohin Gadaref da Kassala da Blue Nile da Khartoum da Aljazira bisa la'akari da yunkurin komawa karatu a jihohin Arewa na Harin Nilu da kuma Bahar Maliya da hakan ke dauke da manufar cimma ribar siyasa. duk da yunkurin da jihohi masu tsaro da suke nesa da rikicin suke yi na yunkurowa domin komawar shekarar karatu wasu matsaloli sun janyo cikas a harkar ilimi babba daga cikinsu shine rashin samun littattafai musamman na aji uku na makarantu matsakaita domin kwafin littattafan ba su kai yadda za su isa zuwa makarantun da suke aiki a sudan ba ko kuma waɗanda ƙofofinsu ke buɗe ga ɗalibai a wajen ƙasar hakanan malamai na fama da rashin albashi kakakin kwamitin malaman makarantu sami albakir ya tabbatar da cewa dakatar da albashin tun daga ranar 15 ga watan afrilun da ya gabata ya yi illa ga malamai a fannin tattalin arziki da zamantakewa lamarin da ya tilasta wa ɗaruruwansu neman wasu sana'o'i na daban a fagen rayuwarsu albakir yana magana ne game da bala'in da ya tabaibaye malamai da ma'aikata a fannin ilimi da sauran ma'aikata a cibiyoyin ilimi da yawansu ya haura sama da mutane dubu ɗari uku da hamsin baya ga majinyata da ba za su iya samun magani ba da malamai mata da iyalai da mazajensu suka mutu inda dukkaninsu suke fuskantar ƙaura daga muhallinsu da neman mafaka ba tare da samun albashi ba makarantun sudan da dama sun yi yunkurin daukar dubun dubatar ɗaliban da suka samu mafaka a ƙasashen makwabta musamman ƙasar masar ta hanyar buɗe rassan makarantu da za su yi aiki bisa tsarin karatun ƙasar sudan adadi mai yawa na ɗaliban ƙasar sudan da suke zaune a ƙasar masar sun yi rijista a makarantun ƙasar amma yanayin minhajar karatun ƙasar ya sanya wasu ɗalibai fuskantar wahala wahalar ci gaba da karatu a wasu azuzuwa bisa la'akari da rashin daidaiton minhajar karatu tsakanin ƙasashen biyu albakir ya yi kira da a ci gaba da aiki tare da ƙoƙarin dawo da harkar ilimi domin dakatar da shi yana ƙara rugujewa yana mai jaddada mahimmancin amincewa da ginshikan maido da shi wanda shine adalci kuma bai kamata ilimi ya zama hanyar ci gaba da yaƙi ba amma wata hanya ce ta daƙile shi da nisan tashi daga makarantu da gidaje kakakin kwamitin malamai na kasar sudan sami albakir ya yi kira ga bangarorin biyu da suke rikici da juna a sudan da kungiyoyin shiya shiya da na kasa da kasa da suke aiki a wannan fannin da su yi kokarin maido da tsarin ilimi a sudan sami albakir ya kara da cewa hakika gwamnati tana da rawar da za ta taka wajen samar da albashin ma'aikata da littattafan karatu da dai sauransu kuma hakan ya shafi kungiyoyin fararen hula na sudan idan aka haɗa hannu za a iya warware wasu matsaloli da nufin dawo da tsarin ilimi da martabansa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da da hudu miladiyya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين tare da fatan Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana duk azuminmu a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Har yanzu a cikin tafsirin wannan aya ko kuma wannan sura surat kamar yadda muka kasance muna bayani Ubangiji subhanahu wata'ala a ayoyin da suka gabata mun yi sharhi na nuna cewa Allah ya tabbatar da cewa ɗan adam kowane ne kai a cikin wannan duniya kana cikin asara ne wannan asara asara ce akan cewa kana tafi da rayuwarka rayuwanka tafiya take yi asaran ta kake yi wannan rayuwar musamman idan ka kasance baka yin wasu abubuwa da zai sa ka samu riba a cikin wannan rayuwa ɗin mun kawo wani hadisi inda imam ali bin muhammad al-hadi alaihi salam yake cewa a duniya suƙun rabiha fiha qauman wa khasira akharun wato ita duniya kasuwa ce waɗansu sun samu riba a cikinta waɗansu kuma sun yi asara to aya wadda ta gabata ko kuma waɗansu ayoyin da suke mana ishara kan cewa innal insana lafi khusr dinnan cewa lallai shi dan adam yana cikin asara to sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo togaciya kamar inda muka yi ishara togaciya a kan cewa akwai waɗansu waɗanda ba za su kasance cikin wannan asara ɗin ba dalili saboda sun bi wani manhaji na rayuwa wannan manhajin na rayuwa duk wanda ya bi shi to shi ne kaɗai zai kasance ya kauce wannan asara ɗin duniya wani guri ne wanda kasuwa ce ta kasuwanci ko kuma a ce duniya wata kasuwa ce mutum ya shigo domin ya yi wani abu na kasuwanci a cikinta to amma da yawa duk asara ake yi a cikin wannan kasuwa ɗin su waye ba sa yin wannan asara to shine ubangiji wa ta'ala yake cewa waɗanda suka ba da gaskiya suka kuma yi aiki na gari suka kuma yi wa juna wasiya da gaskiya kuma suka yi wa juna wasiya da haƙuri to ba sa cikin masu hasa. Waɗannan abubuwa guda hudu a wannan aya da Allah subhanahu ta'ala ya kawo sai yake cewa in ban da kurun waɗanda ba sa yin asara a cikin wannan rayuwa illa na amanu sai dai kurun waɗanda suka yi imani asali na farko shine a imani wa amilu salihati asali na biyu shine suka yi aiki na gari wata wasa bil haƙƙi asali na uku shine suka yi wa junansu wasiya da gaskiya wata wasa bil sabr asali na hudu su ne waɗanda suke wa junansu wasiya da ainihin juriya da haƙuri waɗannan asaloli ko kuma tushe guda hudu waɗanda suke kansu to su ne fa kaɗai waɗanda suka kasance ba za su yi asarar wannan rayuwa ɗin ba wannan al'amari al'amari ne mai muhimmancin gaske saboda alkur'ani ya kawo hanyoyi ne da mutum zai samu ya kubuce wannan asara din waɗannan abubuwa guda hudu Allah ta'ala ya fara ne da na farko shine na amanu al'iman wannan shine wani gini na tushen farko waɗanda zai sa mutum ko kuma zai ɗauki dukkan wani nishaɗat duk ayyukan da ɗan adam zai yi ya ɗamfara ne akan al'amura na imani ɗin shi sa Allah subhanahu ta'ala ya fara da shi saboda babu wani abu da dan adam zai aiwatar a cikin wannan rayuwa ta hanya wacce take managarciya ba tare da ya tattaru da fikiransa da kuma wani abu da yake dauke da shi na aƙida ba wanda kuma fikiran mutum da aƙidansa suna tattare ne da imanin da ya yi saboda haka dan adam ma ya zama ya bambanta da dabbobi waɗanda su babu abin da ke tattare da su illa bin al'amura na sha'awace sha'awacen al'amura na rayuwan a ci a sha a yi jima'i wannan al'amura ne na hayawanat to amma ɗan adam yana da fikira yana da itiqadat wanda shi ne abin da ya mayyaza shi da sauran wannan al'amari ne wanda yake tabbas Allah subhanahu yana so ya nuna mana cewa wannan asali na farko na imani yana fitowa ne akan aƙida da kuma fikirorin da dan adam yake ɗauke da su dukkan annabawan Allah subhanahu sun fara ne ta hanyar wannan al'amari na imani din nan domin su kasance sun kawo gyara ta bangaren duk abubuwan da al'ummomi suka kasance suna yi itikadi da shi waɗansu abubuwa din an tarar da su suna yin itikadi na shirka aka zo aka yi fito na fito da su mun ga inda inda Allah subhanahu ya kawo mana kisan Annabi Ibrahim alaihi salam da ya kawo duk irin yadda ya fito na fito da nau'i daban-daban na shirka da bautan gumaka to wannan al'amari ne ba shi kadai ba haka ma manzon mu sallallahu alaihi wasallam haka ma Musa haka ma Isa haka ma dukkan annabawan Allah subhanahu ta'ala al'amari na farko da suka fara kira zuwa gare shi shine wannan asali na asali shine tabbato akan imani sahihi tabbatacce wanda babu shirka babu wani abu wanda ake gwama bautan Allah da wannan abu din to kaga wannan shine Allah ta'ala yake cewa illal ladina amanu amanu imanin nan wanda zai ratsa zuciya babu wani tuntuntuni can babu ɗauko wasu afkar da tunani waɗanda suke babu tauhidi a ciki babu karkata zuwa can da can da can ko kuma bin canfe camfe ko kuma shirka a ɗauko wani abu abin da ba ainihin shi ya cancanta a bauta ba a dinga bauta masa ba a'a to wannan shine tushe na farko wanda zai sa ɗan adam ya sami tabbatuwa kan cewa ba zai asarar wannan rayuwar tasa ta duniya ba shine Allah ya fara da wannan illal na amanu asali na biyu kuma shine Allah ke cewa wa amilu salihat aiki nagari al'amalu salih wannan wani abu ne wanda yake fitowa kamar a ce shi imani bishiya ce to 'ya'yan marmarin da za ka samu akan wannan bishiyan shine wannan aiki nagari amalu salih aya ɗin abin da ke cewa wa amilu salihat to ashe kenan aiki da take cewa ba wai kurin aiki kwaya ɗaya bane salihat ayan take nuna mana salihat ayyuka ne na gari da yawa ba ibada ita kaɗai ba ba kuma wai ciyarwa ita kaɗai a tafarkin Allah ba ba kuma jihadi a tafarkin Allah shi kaɗai ba ba kuma wasu abubuwa waɗanda mutum zai yi na neman ilimi ya ce aini ma na neman ilimi aiki ne na gari a'a ayan cewa ta yi wa amilu salihat salihat jam'i ne na salih ayyuka gaba ɗayan waɗannan ayyukan suka tattaro mutum yana yin su su ayyukan gaba ɗaya kana yin su kana neman tarbiyya ta ɗabi'u mai kyau da neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wa'annan ayyukan suna ingiza mutum ya samu wannan abin da zai samu na kusanci ta hanyar waɗannan ayyuka ba kurin ka kasance kai kurin ibada ka riƙe sallah ita kaɗai amma in an zo wajen ɗabi'u baka da su ɗabi'unka ba masu kyau bane kana da ƙarya kana da gulma kana da wasu hasada kana da ayyuka waɗanda suke sun saba da abubuwan da yake na ayyukan salihat ne shi yasa Allah ta'ala ba kurin cewa yi waɗanda suka imani kuma wa abadu ba suka yi ibada ba saboda kurin waɗansu da dama sun rike sallah amma sauran sharholoyi duk suna yin su to a sai ka yi amalin salihat ayyuka daban-daban waɗanda suke kyawawa saboda haka imani da aiki na gari su ne abubuwan da suke dawwamar da ɗan adam a cikin al'amura tare da cewa ko dai wannan abun ya yi aiki ne a kan kansa shi kaɗai, ko kuma tare da jama'a a cikin al'umma to waɗannan abubuwa tushe ne to waɗannan sai Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana cewa in mutum ya bi su waɗannan su biyun nan to zai kuma samu wasu abubuwa waɗanda za su tabbatu kan abubuwan da yake na imani din nan da kuma aiki na gari. Saboda ƙarancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To mara lahins kuma ga shirin namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da sauda da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da biyar a cikin darasin namu ne dai za a ji cewa muhammad tare da abokansa hamid da kuma sa'id sun shirya yin tafiya zuwa ɗaya daga cikin larduna na kudancin iran wato lardin khuzestan inda za su ziyarci wasu daga cikin muhimman wurare na tarihi da ke wannan yanki da ke kan iyaka ta iran da kuma ƙasar iraki wanda kuma ɗaya ne daga cikin yankuna da suke da tsananin zafi a iran domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa wato hamid ga wasu daga cikin kawai da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kafin mu je ga wannan tattaunawa. من شنیدم Ni naji. Shomo می ravid. کو تپی استان لردی خوزستان لردن خوزستان اهواز گرنگ اهواز مرکز چی پس فردا جیبی ما می رویم مو تفی زمان لوکچی خوب میکاو شما انتخاب کردید کو کنزابا زمستان لوکچن سنی سفر تپیا مناسب ونده داچی تابستان lokacin bazara. Hava Iska Besiyar Dewa Germ Mai zafi Rahnama Mai nuna hanya Tur Tawagar yawon shaƙatawa U Goft Shi ya ce دما یعنی پنجاه همسن درجه درجه آن میرسد شی یه ایسه لابد با مکوه خلیج فارس تکون پاشا بندر تشر جiragen روه بندر امام خمینی تشر جiragen روه تا امام خمینی ماه شهر گرن ماه شهر خورم شهر گرن خورم شهر آبادان گرن آبادان شما بازدید می کنید کو زاکو زیرچی خیلی سوسی من دوست دارم نی ایناسان من می بینم نی اینا گنن من دوست دارم ببینم نی اینا سان انگا ساحل گپروا هنگام لوکچی هنگام غروب لوکچن پادور به نظر من اگنینا زیبا میکاو زیباترین مپیکاو دریا کوگی خوب است میکونه من فکر می کنم نی اینا زتن قبلا تو رفته ای کپین ون لوکچن کی کاجی درست است هکنی خیلی قدیمی ددده سوسی شهرها گرورو آنها تاریخی هستند سو نه تاریخی نی همیشه کودیوشی بخش ونی بنگری بخشی از ونی بنگری دگا آنها بوده اند سو سکا کسنچی از رامین شنیدم به استان خوزستان می روید نجی دگا رامین زاکو تپی لردن خوزستان بله من رامین و سعید پس فردا به اهواز می رویم ای نی درمین دا سعید جیبی زمو تپی اهواز زمان خوبی را انتخاب کردید زمستان برای سفر به خوزستان مناسب است چون در تابستان هوا بسیار گرم است. کنزب لوک می می lokacin sanyi lokaci ne mai kyau domin yin tafiya zuwa lardin Khuzestan. Domin kuwa a lokacin zafi yanayin na da matsanancin zafi. راهنمای تور گفت دمای اهواز مرکز خوزستان در تابستان به پنجاه درجه می رسد. mai jagorancin tawagar yawon shakatawa ya ce yanayin zafi a garin ahawas babban birnin lardin khuzistan yakan kai daraja hamsin a lokacin bazara لابد از خلیج فارس و بندرهای آن هم بازدید می کنید. تبس زکو دوبا تکون پاشا در تشوشن روانسا بله خیلی دوست دارم خلیج فارس را ببینم اینا متقر سن انگا تکون پاشا به نظر من خلیج فارس زیباترین دریای ایران است اگنی نه تکون پاشا شینه کوگین ایران مپی کیاو da wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau ce a madadin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri masu ne abdullahi salihu ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. To kar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali gabatarwar shirin tarbiyya na 332 jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka masu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sani muke tattaunawa kan hakun safi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin su kan hanyar gina a tubarin tarbiyyar mai inganci a fagen rayuwa shirin nan da ke zama da na rayon boh hausa da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kusa tare da mu na abin da yake dauke da shi a yau din nan a cikin shirin namu na yau lamar dora ne kan wani shiri da muka somo da malam yabu zakariya adam wani tsohon malam makaranta daga garin jos na kasar nigeria yau malam zai ci gaba da yi mana bayani da ya faro kan tarbiyyar matasa da zai tashi kan shugabancin samari marasa tarbiyya allah shi gafarta malam bismillah zamanin da dama dama nake saboda mai malam ce ai abin da zai biyo baya Allah ya sauke Allah ya sauke abin zai biya ka lalacewa sai ya fara da magana yake cewa ka dubi yadda tsarin yadda ƙasa take gaba daya ka dubi tsarin yadda take gaba daya ana yin karatun ana wa'azi ana gwargwadon iko to amma su waɗannan din ko su ne a gwamnatance su ne masu mulki a gaba matasan su da su wasu shugabanni nan gaba to yanzu sun sa dukansu babu tarbiyya gaba daya da kake zama zai biyo baya yake zama zai biyo ba in ka ɗauka gaba ɗaya ba wata state ɗin da za ka keɓe ta ka ce eh babu 'yan ta'adda cikin 'yan ta'adda ba manya ba ne matasa ne akan samu kaɗan daga cikin yayin waɗannan ɗin wanda suka shiga zama su ne shugabanninsu suna zaune a wani guri daban ko kuma suna karfafa wayannan ko da kuɗi ko da yin musu makami ko koya musu dabarun da za a yi na sace-sace ko kuma na kisa kuma ga abin da za a sha yi ya zama mutum babu hankali a jikinsa kwata-kwata gaba da babu hankali a jikinsa har da mata ɗan mata yanzu ta ɓangaren sati jama'a haka ake yi haka suke yi musamman musamman na wajen masu motoci su kuma irin waɗannan samari masu abin nan ko kuma manya masu fasikanci ya ganta ya ɗauke ta a mota kenan ta zo ta roƙe shi da Allah a taimaka mu a taimaka mu zuwa guri kaza zuwa kaza kaza shi ya ɗauka kamar taimako ne to dama shi kadai yake a mota sai ya sa ta kawai shi da suka kama tafiya daga tafiya kuma sai suna magana a da gida na guri kaza ga inda za mu je shikenan da ya je can ɗin kenan sai ya samu wa'annan miyagu su fito masa da su kama shi akwai wata ma wanda ita ɗauka take yi a je ɗakinta a je ɗakinta ka sake kai kawai kai ka sami kilaki za ku zo a cikin ɗakinta ku zauna kuna cikin kwanciyar da ita kenan wani mutane su kama shi su kama ai kila kun ji a rediyo kwanaki an samu irin wannan guda biyu a kano a kano allah ya sa aka zo a kama ta yi bayani za da take ita sa'annan shi kuma a kowane shi ma guda ɗaya namiji shi ma za ka samu saurayi shi ma shi ta waya yake yi ya yi lalatan ya ɗauke waya to wannan rayuwar ina muka saka mu dukkan wa'annan foundation ɗin abin rashin tarbiyya ne ya jawo da a ce an samu tarbiyya nan shi da hakan ba za a samu ba ko kai maraya ne ka lura da abin da bahaushe ya faɗi can baya idan uwa ta sa ɗanta a ɗaki tana masa faɗa ta kwaɗe shi kar ka yi kaza kar ka yi kaza ka dinga yin kaza mai kyau ne kai to kai maraya ka raɗe a jikin ɗaki ka laɗe na yaro mai uwa take masa faɗa kai ka ɗauka kai amfani za a iya samu kai ka rabauta da wannan abin shi kuma yaron to yanzu babu galibi matan galibi matan ba za mu ce duka su ba amma mafi yansu yanzu gidansu akan naira za ka sha mamaki to za ku sha mamaki a jiya ne jiya jiya jiya jiya jiya domin yanzu yau wayewan garin nan mai neman shugaban kasa tunubu zai zo garin nan sannan kuma talla buhari za su a da aka ce za a yi wannan taron din tun jiya ranar jajiberin taron kenan wato jiya in ka ga mata a wajen kai ka kuka amma sai in ka san abin da masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku daga nan rajin boh hausa daga nan birnin tehran na kasan iran inda muke sauraron wani malami daga najeriya wanda zai tashi kan bayanin 'yan siyasa har su raba mata kuɗi da fatan iyalai suna amfana wai an ce za a raba kuɗi a wajen dubu biyar da masu goyo da marasa goyo an cika filin in kace sun kai miliyan ma ba ba ba ba kai ba ko maganar cewa ba wai miji ya san cewa zai sun ci asarar jama'a ta shi kenan amma tare jama'an nan su protocol din ko kuma su masu eh, abin nan gayyan jama'a da na zo su ba ba ruwan su sun faɗa ne kawai shi kenan ba su kuma su ma kuma ba ce ki fito ki zo ba a'a ai kina da miji dan me ke ba za ki amfani da hankalin ki da kwakwalwar ki in an ki je lallai ne ki je ki samu wannan kuɗin ba dole ba ne ki samu a wajen amma kwaɗayi da jin yunwa watakila ya sa ki ingiza ki tafi wannan gurin ba ki san me zai biyo baya ba gidanki da ke bari ne ki kawai da wata ta sun fita sun tafi wannan su kuma irin wannan yara yan sara su ka sun shiga su musu sata ke kin je can baki samu ba a gida kin bar ba kowa kin dan saka a sun sa sun ce sun babbale sun shiga dakin su kwace mai kaya kuma can ba a baki kuɗin ba me ke nan kika yi shi ko miji dama ya tafi aikinsa ko direba ne ya tuka ya tafi cikinsa ko mai noma ne ya tafi gonarsa ya je aikinsa kenan kin ma fita ba izininsa kin je kin wuni a wajen kin sha rana kuma an zo a baki har ma su matan suna su zanga-zanga wajen suna zagin wanda suka musu maganar su zonin an ba su yasa zamu sun cinye an ba ana kokarin za a yi muhawara a yi rigima wajen ta zai amfanin sa in kina da tarbiyya in kina da tarbiyya to haka ba zai faru da ke kuma kar ki manta kar ki manta da cewa abin da kika yi ta haka yarki za ta yi don ta koya ne in kin tuno da wancan kalma da wancan malami ya faɗa ɗayar musa Jawo yake cewa yaro kamar makaho ne shi babba kuwa majayi ne na biyayya gami da tarbiyya ga yankin kin da shi ga kin raba kin sa hijabi na munafinci kin kama ya kin tafi to ƴaƴanki suna la'akari da ke kar ki manta da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da ke cewa a dalilin fi sudari kan naqash fil hajar yaro idan ya san abu yana dan kankani riƙon ƴaƴanmu maza da mata Allah ka ƙara mana dauriya na wajen tarbiyyar wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa masu raro gashi dai malam ya fara sakan jiki da wannan bayanin to amma a nan na sa masa wakafi daga ne karshe muna yi wa malam ɗaya zakariya adam wani tsohon malamin makaranta daga garin jos ta ƙasar najeriya godiya ta musamman da lokacin da ya bada duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a yamakon rajon biyo ta hausa da ke nan birnin tehran da kasar iran ni awal kuya na shi na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to ina kuma da wani neman kawo karshen gaba shirin namu wani lokaci wani sabo sai can gobar safe idan mai duka ya sake ya mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka a garis da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran